da fatan baki ji ciwo ba adda maganar da ce ta datse a lokacin da ta yi arba da goshi na yana zub da jini ta cikin niƙaf ai da sauri ta ɗaga niƙaf ɗin tana cewa jini kuma a ta goshinki na fitar da jini Lokacin da Kafir ya faka mashin ɗinsa ya matso kusa da su domin ya bada haƙuri, a daidai lokacin kuma Salmat ke ɗagewa Aliya niƙaf ɗinta. Ta hana ta amma Salmat ta ƙi bari, tana cewa, Jini ne fa ke zuba a goshinki da. amma ki ce ba za a cire wannan abun ba fata barakallahu kalikin. Shi shine abin da kabir ya furta a lokacin da ya yi tozali da kyakkyawa, fuskar agla bai dawo daga duniyar kallon fuskar ta bai ji sautin muryarta mai taushi tana cewa ba fa ciwo na ji ba salmat kawai kaina ne ya dan bugu da wannan dutsen ta faɗa a lokacin da ta saki niƙaf ta ɗage goshin Ta ɗage goshin da hannu ɗaya yayin da take nuna wa yarinyar da ke tare da ita dutsen. Juriyar tsiya ne ke gare ki wallahi adda. Da ni ce sun sai an kwashe ni da mota a wurin nan domin ba zan tashi ba ehe. Ko da yake mai mashin ne ya buge ki ɗan iya kawai kila ma ya ya yi tserewar kar a sa shi biyan kuɗin magani da na diyar ki da ya zuba. Yanzu Salmat tana jan tsaki tsaye yana kallon Salmat da ke zuba ko uffan bai ce mata ba. Haka ma Aliya da ta miƙe ta ganshi kusa da su ya zuba mata idanu suna haɗa ido ya sauri ya juya yana kallon Salmat. Juyowar da Salmat za ta yi ta ido hudu da Kabir sai ta yi shiru. Haƙuri ya basu yana cewa ba da gangan ba ne don Allah su yi haƙuri. Cikin sassan ya ita ta ce shi kenan ba komi. Wane ba komi adda? Ya buge kiki ce ba komi? Tab! Ya sun toni ban haƙura ba sai ya biya kuɗin magani ehe. Salmat. Wata Salmat? Gara ma ki shiru da bakinki adda domin ni bazan hakura ba abu sai ka ce ‘yar sadaka ya bige ki har jini ya fita sannan daga baya ba da hakuri ki ce kin hakura ba ba batun ya kai ki kemis a duba ki a baki magani a sai wani cewa yayi wai hakuri ta faɗa tana kwaikwayon muryar shi dan ma ba a ce ya biya diyya ba kila ma diseases ma sun shiga Jiya yarinyar ta ƙara birge shi a cikin ransa, komi ta ya masa gata ba ta da hayaniya. Surutun da Salmat ke yi ya tsaye da tunanin shi, ya koma sauraron ta domin shi abu ma dariya ya bashi, sai ya ji duk ɓacin ran da Maryamar ta sa masa yana gushewa kuma shi bai ga laifin yarinyar ba domin gaskiya take faɗa. Oke, ƙanwar mu kar ki samu damuwa wannan shine abin da kike buƙata ko? E. Ba chemist ba. asibiti ma zan kai ku a duba ta don ba zan so na bai samu addar mu ba ni dai ban ce ba kemis ma ya isa ehe kuma adda ta ce ba taka ba to na ji ba zan so na bai samu addar mm, wa ma oho na oh na ma tuna addan salmat wai kowa kabir da salmat suka yi da niyar yi wa aliya magana amma wayan ba aliya Kabir ya dubi Salma ta ce to ina addar taki? Ni ma ban sani ba kila mata yi tafiyar ta. Ai duk ki ne kika tsaya surutu ga cikin sa ta tafi ko sunanta ban sani ba. Wai laifi na? Ji Jimin bawan Allah ni me nayi ai duk ka ne to naji. Mu tafi na sauke ki kin ga sai na kai addan naki kemis din. Cikin kasa da murya kamar wacce Aliya za ta ji ta ce masa ka san Allah? tunda ta ce ta haƙura komi za ka yi ba za ta yi ta aje kemis ɗin nan ba domin ba ta son magani ko kaɗan Allah to ƙarya zan maka ko na san ka ne da zan maka ƙarya Salmat ta faɗa tana ɓata fuska sorry ƴar ƙanwata ba wani daɗin baki ni dai mu je ka sauke ni yadda ka ce Ko mashin ɗinka na mashin ɗinka na ƙona na rage yawashin mai nafef ɗin da ya ƙi shiga da mu ciki har kai silar buge addata Da zan gama mai nafif ɗin da sai ne masa kyauta saboda ya yi silar haɗuwata da kyakkyawan fure. Me ka ce? Cewa ne, da na ga wannan mai adaidaita ɗin, da na maska masa mari domin bai kamata ya soke kyawawan yara bisa hanya kuma gefen titi ba. Ya faɗa yana murmushi, mashin ɗin dawo tana cewa yara kam suna bayan uwayensu. Oke, na ji ‘yan mata. Ko Gala bata ta ce masa ba illa nuna masa kwanar da zai zai shiga da ita. Da ke da Kabir ya so ya ja Salmat surutu tun da ya lura yarinyar Farot ce amma ta ki da tanka masa. A bangaren Salmat ko tunani take yadda za su kwashe da adda ita da mama Karima idan ta ji abin da ya da ta. Daidai gidan da Salmat ta nuna masa ya faka har ta wuce ba godiya ya tsaida ta. In ba da amma cewa na ki min magana da mai gidan dan Allah. Har Salmat ta so ta ƙi amma da ta yi wani gajeren tunani sai ta ce oke ba damuwa. Tunda na ga ba saurara ta Salmat za ta yi ba, na kama gaba. Na lura ko wanda ya tsaya sauraron ta shi ma ba shi da aikin yi ne duk ina jin ciwo a kafata, amma na daure har na isa gidan Mama Karima. Ina yin sallama Ramla ta fito daga falon tana cewa oyoyo oyoyo addarmu. Haka Mama Karima ita ma ta fito ta tarbiyar cikin farin ciki da ƙauna. Yayin da suke tambaya ta ina Salmat ko ba tare muka zo ba, Na ce, a tana saman hanya yanzu za ta su. Mama kai mace ta lura da yadda nake taka ƙafata da zamu shigo falo. Aiko a rikice ta yo kaina tana cewa, Menene ya same ki mai sunan dada? Ta faɗa a lokacin da muka zauna saman kujerun ɗakinta. Ba komi ba ne mama, mashin ne kawai ya ɗan bige ni da ƙafa, amma ba wani ciwo na ji ba, haba mamana. Buguwar mashin za ki ce wa kawai? ba san hakan yana iya janyo wani matsala ba kalli koshin fa ya fashe wai ya ma hakan ta kasance saman titi kika hau ko kuma matuƙin mashin ɗin ne ba shi da hankali ko ɗaya mama abin da Allah ya kaddara ne shi yasa ya afko amma kuskure ne kuma ma ya bani hakuri wa mai mashin ɗin Labari na bata daga A har Z sai dai ban faɗa mata cewa Salmat ta tsaya sa da shi ba domin ba za su yi mata da wasa ba. Assalamu alaikum. Ta ji ba amsa ba, ko ma an amsa ita dai bata ji ba, sake maimaita sallamar ta amma nan ma shiru, ko oyoyo bata ga an fito an yi mata ba. Cikin ran da take cewa dama na san, na san arina, yanzu shi kenan adda Agla ta faɗa abin da ya faru, yanzu ni ma, ni me ma zan ce mama ni Salmat. Cikin falon ta kutsa kai tare da sabuwar sallama zuwan ta tadda mama Karima na yi wa adda Agla dressing. Matsewa Salma ta tare da ɓata rai tana cewa sai yau na ƙara tabbatar da wani abu, amma ba komi rayuwa ce. Idan ba kwa sona ba zan rasa masu sona ba, sai in koma gidanmu, ya sun kuma ba za a ƙara ganina ba. Sai da ta ba wa su mama dariya da gudu Ramlat ta faɗa cikinta ta rungume ta. Cikin dariya tana faɗin yin haƙuri ga wasu muna son kiwa ya isa ya ce baya son salamatin inna saude. Ni dai ƙyale ni ba ruwana da ke, wallahi. Na san ya Anwar baya nan shi yasa da tun farkon salama ta zai zo yana min oyoyo. Ta faɗa cikin son ba Ramlat haushi, Aigo ta yi nasara domin sakin baki ta tai tana kallonta. Kafin ta yi murmushi ta ce ayya gashi kuma kin yi rashin sa'a. Saurayin naki baya maganin sai ki koma gida. In ya dawo ke ma sai ki dawo. Falon kujerar Salma ta ɗauka ta makawa Ramla da a fuska tana cewa ‘yar aya kawai. Shi ya yi Anwar ɗin ne saurayi na don kirai raina ni? A to na ga kamar wajensa kika zo shi yasa. Ita ma ta faɗa tana makawa Salma filo tare da mata gwalo, tare da cewa na rama. Da gudu Salma ta bi bayan Ramla suna kama zagaye a ɗakin sai da suka gaji suka zube saman kujerun ɗakin suna yaƙi, Sannan ki Salma ina yini? Kin yini lafiya? La mama wallahi Mama Karima ta katse ta da cewa baki ji me na ba? Please mamanmu. mu ki haƙuri. Wani abu kika ji nace miki miki a'a. Okay, gaishe ki kawai ne kina lafiya? Allah na ɗauka mun gaisa mama. To ki sauke. Da fatan ba kaya masu nauyi kika ɗauka ba. Sorry goggo. Ko kana mama Karima ba ta ce mata ba, tashi sai ta ɗauki hijab da ramnar da ke kusa da ita ta saka. sannan tafto tsakar gidan ta sake komawa ɗaki da sallama suka amsa ta duka kusa da mama karima ta tana cewa ina yi ni mama ya gida na same ku lafiya da kallo kowa mutanen ɗakin suka bi ta kafin mama karima Pappa ya ce yana gaishe ki inna kuma ko cikanki bata ce ba ina amsawa me yasa da ke saman hanya baki iso tare da yar uwarki ba gaban Salma ta yanke ya faɗi da tuna da bawan Allah da ta bari waje Dama wanda ya karya a Da'agla ne yake sallama da mai gidan nan. Tunda na shigo ɗazun, kin kyauta Salmat. Wallahi mama sam na manta shi yasa. Ba wani kin manta renin hankali ne kawai. Kawai, wai a ce tun ɗazun mutum yana kirki a tsaye fi sabilillahi. Rufe min baki duk baki ba ce kika ɓata min lokaci na biye miki. Ai da ban manta ba. Cewar Salmat. Hmm, dan Allah wai ni na ɓata miki lokaci ko kunyar faɗa baki ci ba. da ni da kewa ya fara makawa wani fulo hmm ba wani nan in kina karɓar laifin ki karɓa ya fi miki yarinya Ramlat ta buɗe baki ta yi magana mama ta kasa ta da cewa je ki ce masa ya shigo to mama Allah ya sa yana nan idan bai yi zuciya ba ya yi tafiyar shi kallonta Salma ta kafin ta ce hakan ma ba zai faru ba ai black stomach kawai ko dai blue za ki ce bai dame ni ba kuma sai na gaya masa Ta faɗa tana fita daga ɗaki, kin daɗe baki faɗa masa ba. Ƙuri'ar ɗaki mama Karima ta shiga domin saka hijab ɗinta ni kuma na tashi na shiga ɗakin Ramlat. Na kwanta domin bacci nake ji. Ko da Ramlat ta fita kabir yana zaune saman mashin ɗinsa duk alamun gajiya sun bayyana gare shi. Kai da gani ka san ya jima a nan. Ga rana ta fito duk sai ya ba wa Ramlat tausayi. Gaishe sa ta yi ya amsa sannan ta ce an ce ya shigo ciki. Tare suka shiga gidan da Ramlat tana ba shi labarin cewa Salmat bata ta faɗi cewa yana waje ba. Ta tsaya iya yi da kauɗi. Abin da hariya ya ba shi domin sai da ya murmusa a cikin ransa yake cewa duk wanda aka ba wa Salmat da Ramlat ko da na kwana biyu ne sai sun saka shi cikin nishaɗi da dariya. Ko da suka shiga falon Mama Karima bata fito ba Salmat kawai ce a falon cikin jan magana. Ramlat ta takalo Salmat aikuwa suka kama gardama da rikici. Ana cikin haka Mama Karima ta shigo tsit suka yi kamar ba su ne ke rashin ji ba, domin sun san halinta duk iskancinsu ba sa yi mata gaban baki. Gaisawa Mama Karima da Kabir suka yi sannan ya bada da hakuri kan abin da ya faru ba da gangan ba ne, kaddara ce. Mama ta ce ba komai Allah ya tsare gaba ya ƙara kiyayewa amin. Duk yadda ya so ya ga Agla babu hali domin ba ta fito ba haka ya tafi cikin farin cikin haɗuwa da ita. Yana ji a ransa ya samu wani abu da ya rasa duk da ya manta ko menene, amma zuciyarsa na sanar da shi cewa ya rasa muhimmin abu a rayuwarsa. Ko a gida ma da ya je ba labarin da yake musu sai na Aliya da su Batul suka tambaye shi. Da su Batul suka tambaye shi menene sunanta sai ya shiru suka dinga masa dariya. A ransu kuwa suna fatan Allah ya sa yarinyar da ta tafi da zuciyar yayan nasu ya kasance ta ƙwarai ce ba kamar Maryama ba. Duk da ba haka suka so ba, sun so a ce ya zamana yayan nasu yayin nasu su ƙulla alaka da Adda Asmi wato tsohuwar budurwar Kabir ganin yadda suke mutunci da junansu duk da Kabir har yanzu bai tuna komi game da ita ba kawai yana mutunci da ita ganin yadda mutanen gidan nasu ke ji da ita amma sun san cewa har yanzu akwai soyayyar yayansa a cikin zuciyar Adda Asmi suna masa fatan samun wannan yarinya duk da ba su yi tozali da ita ba kuma ba su san wacece ita ba amma yadda yake ta basu labarin ta ko gajiya baya yi ya sa suka ji su ma ta kwanta musu are kuma suna son momin Malik wato Maryama ta gane kuranta domin Yasin ya Kabir yana yin aure sai ta rena kanta sai ta gane ba dangin miji ba sai ta gane dangin miji ba abin wulakantawa ne, kuma addu'a makaman mumini ce bata bar komi ba Har na manta da batun ciwon da na ji a ƙafata domin ban ɗauke shi a Sirius ba duk da cewa kafar na ɗan yi min ciwo. Ban yi na cikin farin ciki da walwala a gidan sosai na gode wa Allah da ya Anwar baya nan, ya yi tafiya. Bangaren Salmat da Ramlat kuwa shirme kala-kala suka yi kamar kamar su kalallaɓa, ɗan waken fulawa, 'yan tamatsitsi da dai sauransu kuma mama Karima ba ta hana su ba idan suka gama wannan shirman sai su yi wani. Sosai suka jawo shi rashin yin Anwar abokin su da yana nan da abin sai ya fi daɗi da armashi. Duk da girkin dare su suka yi jalof ɗin makaroni da niƙaƙƙen kifi. Salmat uwayen kwaɗayi ta buɗe ciki ta kwashi girki tana santi kamar ba su ne suka yi shi ba. Ramnat ta biye mata suka narki abinci iya son ransu. Sai bayan isha'i na samu na ɗanci abincin ba sosai ba, kuma ya yi daɗi. Ɗakin mama Karima na shige na kwanta domin ba na jin daɗin ƙafata, zafin ciwon kamar ana increasing ɗin shi. Hakan na daure na kwanta ba tare da na bari mama ko Salmat da Ramnat sun san abin da nake ji ba. Su Salmat suna falo suna kallon kwana casa'in bayan an gama shirin mama ta kora su su yi bacci. Da farko ɗakin Ramnat suka so su kwanta amma mama Karima ta ce dole su kwanta a ɗakinta. domin Agla da ba ta da lafiya ita kuma a ɗakin Abba Ramlat za ta kwana. Bayan ta saka su karatun suratul mulk da yasin tare da askar ɗin kwanciya. Abu kamar wasa bigewar Aliya sai sai faman ziza take mata tana ƙara ɗaurewa da ƙyar bacci ya ɗauke ta. Sai can tsakar dare ciwon ya dawo sabo ta kasa bacci. Gashi ko maganin da mama ta bata bata sha ba. Ya sarwa ta yi. Cikin bacci Suramar suka dinga jin nishin Agla ko da suka bincika ƙafarta ta fara kumbura. A banka da farar fata, ba yanda ba su yi ba amma ta hana su sanar da su mama. Kwanan da ba su koma ba kenan. Har asuba su biyu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'ai.